Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. masu mu assalamu alaikum ni ne sarfil hashin gumel tare da mahmud lalo muka sake da muku a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji majalisar dokokin kasashen ecowas ta fara gudanar taro a jamhuriyar nijar domin bullo da shawarwarin inganta rayuwar mata da ƙananan yara haka kuma za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa zai gabatar daga nan kuma sai sharhin jaridun kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum kwanaki bayan harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a birnin las vegas mazauna yankin na ci gaba da kwashe tsawon sa'o'i suna bin layi domin ba da gudunmawar jini ga waɗanda suka kata waɗanda suka shiga layin domin a ɗauki su sun haɗa da mutane daga jinsuna da addinai daban-daban da suka fito daga birnin sama da mutane ɗari ne suka yi layi a cibiyar da ake ɗaukan jinin tun gabanin a buɗe ƙofofin cibiyar to a halin kuma da ake ciki shugaban 'yan sandan birnin na las vegas joseph lombardo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin amurka masu binciken kamar da rahotanni suka nuna sun dukufa cikin zurfin tunani a kokarin gano dalilin da ya sa stephen paddock mai shekaru 64 wanda hamshakin mai kuɗi ne kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaka da wata ƙungiyar siyasa ko ta addini ya buɗe wuta akan wani taron shagalin wake-wake a daren lahadi inda ya halaka mutane 59 har da kansa ya kuma jikkata wasu 527 shugaban amurka donald trump ya je gane wa idansa irin barnar da guguwa ta yi a yankin puerto rico inda ya gana da shugabannin tsibirin ciki har da waɗanda suka cicciki hukumomin washington da kakkausar lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar shugaba trump ya yi amfani da wannan ziyara ne wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukan su domin ceto rayukan jama'a da guguwar ta shafa. keɓaɓɓun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwa sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda jim kaɗan bayan da shugaban amurka ya kammala ziyarar tasa hukumomin yankin puerto rico sun bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga goma sha shida zuwa talatin da hudu a baya ya kwatanta kisan da wannan guguwa ta yi da ta katrina wacce ta halaka mutane sama da dubu takwas a new orleans a shekarar dubu da biyar inda ya ce babu daɗi wato inda ya ce ba ta da katrina wacce ta halaka ɗanbin jama'a majalisar ɗinkin duniya ta saki dala miliyan goma sha biyu a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tserewa rikicin myanmar a jiya talata ƙaramin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya da ke kula da aikace-aikacen tallafawa masu buƙatar gaggawa mark lowcock ya ce ana so a samar da ƙarin abinci da ruwa da magunguna ga 'yan gudun hijirar ya kara da cewa al'ummar bangladesh ta taimaka matuka wajen karɓar 'yan gudun hijirar amma kuma yanayin da sansanonin su ke ciki ya kazanta yana mai cewa idan ƙasashen duniya ba su kawo ɗauki ba akwai yiwuwar 'yan gudun hijirar waɗanda suka riga suka galabaita za su fuskanci mummunan matsalar rashin lafiya sama da rabin 'yan kabilar rohingya miliyan ɗaya ne suka tsere daga gidajensu a miyamma tun daga watan agusta kuma a cewar jami'in majalisar ɗinkin duniya hanyar samo bakin zaren wannan rikici na hannun hukumomin miyamma. ya kuma kara da cewa akwai bukatar a kara kaimi wajen dakile kwararar 'yan gudun hijirar sarkin spain na shida felipe ya yi allah wadai da hukumomin catalan yana mai cewa sun take doka bayan da suka gudanar da zaben raba gardamar ranar lahadin da ta gabata a wani jawabi da ya ajiye talata wanda aka watsa ta kafafen talabijin basarakin ya yi kiran haɗin kai yayin da dubban 'yan kasar suka bazama kan tituna a arewa maso gabashin lardin kasar suna zanga zangan nuna adawa kan matakan da 'yan sanda suka ɗauka na farwa waɗanda suka fita yin zaben shugaban 'yan aware a yankin catalonia sun sha alwashin za su ayyana yankinsa a matsayin mai cin gashin kansa duk da cewa hukumomin madar sun bayyana zaben a matsayin haramtacce shugaban catalan kels pujman ya faɗa wa bbc cewa ayyana ballewar yankin da ƙasar ta spain zai zo nan da wasu kwanaki masu zuwa ƙungiyoyin ƙwadago a bangaren catalonia sun yi kiran da a gudanar da yajin aikin gama gari domin nuna fushi kan yadda 'yan sanda suka wulakanta mutanen da suka fita yin zaben tsohon shugaban iraki kuma jagoran kurdawan kasar jalal talabani ya rasu a wani asibitin berlin da ke kasar jamus yana mai shekaru 83 kamar da jami'an kurdawan suka bayyana talabani ya taɓa jagorantar ɗaya daga cikin babban ɓangaren 'yan adawan kurɗawa a iraki kafin dakarun da amurka ta jagoranta su kai mamayar da ta kai ga kifar da gwamnatin saddam hussein a shekarar 2003 ya kuma mulki ƙasar ta iraki daga shekarar 2005 zuwa 2014 inda ya taɓa sauka a mulki a shekarar 2012 domin zuwa neman maganin matsalar bugun zuciya da ya fama da ita wani ɗan majalisar dokokin iraki kuma bakurde mai suna zana ya kwatanta talibani a matsayin shugaba ɗaya tilo da rasuwarsa ta girgiza larabawa da kurɗawa da sauran ƙabilun ƙasar a lokacin yana raye talibani ya kwashe rayuwarsa ta siyasa yana kokarin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakanin ɓangarorin da ke iraki tare da gwagwarmayar neman 'yancin gashin kan kurɗawa shine kuma a shugaban iraki kaɗai da babu larabe ba wanda aka mai kallon mutumin da ya assasa haɗin kai tsakanin al'ummomin iraki Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla Majalisar Dokokin Kasashen Kungiyar ECOWAS ta fara gudanar da taro a jamhuriyar Nijar domin samar da shawarwarin inganta rayuwar mata da yara. Ganin yadda shirin baiwa mata damar a dama da su al'amuran mulki ke tafiyar hawainiya. Ga wakilin murya Amurka a Nijar mana Barma da karin bayani. Sakarwa mata ragamar samun dukkan wani matsayin shugabanci ta hanyar zaɓuɓɓuka ko ta hanyar naɗe-naɗe wani alkawali ne da ƙasashen ƙungiyar ECOWAS suka ɗauka a shekarar 2015. Sai dai bincike ya nunin kalilan daga cikin waɗannan ƙasashe ne ke mutunta wannan yarjejeniya. Dalili kenan da majalisar ta shirya wannan taro don binciko abin da ke haddasa tsaiko a wannan sha'ani. Honorable Sani Bukari Zilli shine shugaban tawagar wakilan Nijar a majalisar yawo gida sai da mata rayuwa sai da mata to don haka ne muke wannan taro duka alkawalin da muka ɗauka za mu abin da mata za a huda musu su in aka tura ka makaranta ba don ka zama doktor ba ko ka zama injiniyar a'a saboda al'umma ta amfana da kai in Allah da mutanen karkara za su sani da an yi wanga zama. Ministar cigaban mata da bayar da kariya ga yara Madam Elbak Zainabu ta ko ta jinjinawa kungiyar ECOWAS da wannan yunkuri da take ganin yana da alfano ga ci gaban al'umma. An samu bisa eh, fagen siyasa, an samu bisa fagen duk inda ya kamata rayuwar mace ta bunƙasa. rayuwar al'umma gaba ɗaya ta bunƙasa kenan kun ga abu ne sai mu ce muna ma Allah godiya tun da yawo kanta ta ce a ƙara kasan wannan zama talatin bisa ɗari. Taron wanda za a shafe kwanaki biyar ana gudanarwa zai zo da wasu mahimman shawarwarin zartar da tsarin bayar da kason musamman ga mata a game da batun rike mukamin shugabanci. Za mu hitowa da sanarwa mu ce a cikin waɗannan ƙasashe namu guda goma sha biyar ga irin fata yadda muke so rayuwa na al'ummar mu ta zama na mata ga yadda muke so ga 'yancinsu na mu yara ƙanƙana ba dala tasu an hana sai da yara mun hana yara su samu wadata kuma su samu karatu waɗannan abubuwa da muka yi kowace ƙasa za mu tsaya bincika mu gani da kan cewa ana aiki da su. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasashen Afirka ta Yamma mambobin sai da yawo Mustapha Sise Law ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda ya ce wasu ƙasashe ke jan kafa wajen cika alkawalin da suka ɗauka. saboda haka ya bayyana cewa zai aike da wasiƙa domin tunatar da gwamnatoci cewa ware kaso talatin daga cikin ɗari na mukamai domin mata wani abu ne da doka ta wajabta wa mambobin wannan kungiya. Parce que c'est des traités, des protocoles et des décisions qu'il faut absolument appliquer. A taron muhawarar da majalisar ta ECOWAS za ta gudanar a mazauninta da ke Abuja ne za a baje dukkan shawarwarin da taron na mai ya zo da su. don tabbatar da su a matsayin dokokin ƙasashen yankin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mummuni Barma, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu a shakata da wannan waƙar. Gwamnan san sai zaɓaɓɓe wancan ɗan jijjali wili. To madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da ɗari biyar na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu hakokinsu A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma ya ce akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago. A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwado ba ne muka yi tataki muka tabbatar da cewa ya aka yi suka zama bakon tun da ma'aikata ne kuma ba sa cikin ku ya aka yi kuma kuka saurari magana su e domin ma'aikata ne kuma muna da hakkin kare ma'aikaci ko memban mu ne ko ba memban mu ba a ko ina in dai ma'aikata in dai kana kana kana anshin sunan ma'aikaci to ya wajaba akan mu mu kwata maka hakkinka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce a wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira ɗari ka bar aiki kaga wannan ba daidai ba ne kuma lokacin da aka ɗauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da banbankin najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar muka dubi yarjejeniyar muka ga e, babban bankin najeriya ta saba na ta bangaren wannan yarjejeniyar saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi bauchi wasu sun tafi eh, ibadan wasu sun tafi port harcourt wasu sun tafi kano aka fiya su hakkinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin najeriya da ya fito yau ya ce eh, yana da korafin ba biya shi hakkin shi ba cikin biyun ɗaya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadugo aka kwata musu hakkinsu ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a tsara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da da daman ya zo kungiyar kwadugo ya ce a wane eh, ga korafi na ina bukatan a taimaka mu a kwata mun hakki ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadugo a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu hakkin su kuma an biya su comrade nutoro bari mu ɗauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya a menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a ɗaukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi to na farko idan aka ɗauki ma'aikaci akwai dokan ɗaukan ma'aikaci akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci kuma ba su bi wannan dokan ba na ɗaya kenan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an ɗauke su a matsayin kwantiraki ma'aikatan kwantiraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kwantiragi su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in ka yi aiki shekara ɗaya kaza za a baka in ka yi aiki shekara biyu kaza ne hakkinka ko shekara uku kaza ne hakkinka kamar sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan ka yi aiki ko a mataki na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar shida bakwai takwas akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tun da su kwantaraki aka ɗauke su ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallamar su shi yasa babban bankin najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba a bi ka'ida ba dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukansu kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an ɗauke su akan kwantiragi ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba shine matsalan so an kuma in ka ɗauki mutum a wannan in ka ɗauki mutum a aiki a matsayin kontragi contract staff a turanci kenan doka bata ba da daman yana yana da tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wa No turo abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kwantiragi din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi a sake kuma sabuntawa ba wai a ce an ɗauki mutum kwantiragi Eh, ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara ashirin ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a wayi gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki. To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata uku wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karya doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin najeriya a lokacin suke bukatan aiki sai su shiga shiga wannan yarjejeniyan ba su a tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin ritaya inda ka'idan da aka ɗauke shi aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a ɗauke shi aiki a lokacin da aka ɗauke shi aiki ba yi ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai ba ne bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi domin tun da farkon farawa da ka ɗauke shi aiki ba a bi ka'ida ba ko ka ɗauke shi a matsayin ma'aikaci eh, a matsayin kwantiragi shi ne dalilin da ya sa ƙungiyar kwadugo a wannan lokacin ta ce to ma'aikatan central bank domin na zan iya tunawa har eh, director of finance and administration ɗinsu ya shigo magana aka zauna da wakilansu aka dubi me ya dace a biya su muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran wakilansu suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tun da ba mambobin kungiyar kwadugo bane ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka bala shehu ni ban san bala shehu ba su suka san waki wakilan su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda aka shi muka sa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa a ah, wani shine wani ya kawo kuma eh, tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko id card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka kamar da na ma bayani in akwai wani ma'aikacin central bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka ɗauke shi yana da korafi in ya zo kungiyar kwadugo ina so in tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara hakinsa. kuma da nuto rumi matsayin wannan tukwici da aka ba su na sallama din eh, shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara goma ashirin suna aiki a wannan ba daidai ne ba ba ya cikin tsarin aiki tun da kamar yadda na ma bayani yadda aka ɗauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan ɗaukan aiki ba saboda haka baya cikin ɗaukin eh, tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abin da suke biyan ma'aikatansu ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su akwai wani zargi da suka yi cewa da daga baya ganga-ganga kuna mara musu baya sosai sun yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje eh, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku eh, wasu bayanai waɗanda su ba sani ba sai kuka juya musu baya wannan zargi ba daidai ba ne domin kungiyar kwadago ba kungiyar jeka ka dawo ba ne ba kungiya ba ne da zaka me da fari ya zama baki bai yiwuwa kungiya ce na kare haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawa da muka yi da babban bankin najeriya kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawa da aka yi a matsayin kungiyar kwadago aka yi da bankin babban bankin najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai ba ne. a ƙarshe nu tura kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara ashirin ma suna aiki suka sake dawowa da fayil ɗinsu suka ce suna so a sake musu bita ne za ku yi. a matsayinmu na kungiya dole za mu bi musu hakkinsu domin abin da ya sa mu kenan kenan abin da ya sa kungiya take take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu hakkinsu saboda haka in sun tabbatar hakkinsu an take a babban bankin najeriya ana son tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah za mu kwata musu su. Sun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikinsu waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki. su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani tun da na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiyar kwadago ba bayan da za mu yi mu sani a'a wani an kore shi an biya shi diyansa an dawo da shi su za su taimaka mana su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikinsu da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka dauko sai su ce mana a'a an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shi ne kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin najeriya mu ce ma'aikatanku kaza da ka james da john kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da isa da shehu da helin da janet domin akwai akwai akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun gansu saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su mai magana da yawun kungiyar kwadago ta najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsoffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin najeriya za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha Haka kuma muna sake tunatar da masu mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su. A kasance lafiya. To madalla a gai da Ibrahim har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Garba Awal da sharshin jaridin ƙasar Kamaru. za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan informatin ana jaridan babban labarin ta yake nuna irin yadda jam'iyyar mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru rdpc ko cpdm su gudanar da wani bikin su ranar daya ga watan oktoba wanda ba a saba gudanar da irin wannan bikin ba a fadin kasar amma sun hana wa 'yan bangaren 'yan awarin ingilishi gudanar da wannan bikin sai kuma jaridan m4 tv an da ita ma ta labarta mana cewar ministan shari'a na kasar jamhuriyar kamaru laurent eso ya gudanar da nasa gangamin ne a birnin cinikayya kasar Duwala ranar ɗaya ga watan Oktoba 2017 domin nuna cewar kasar Kamaru ba za ta iya darewa gida biyu ba sai jaridan Nouvelle Expression ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita ma ta mai da hankalinta kan yadda gwamnatin kasar Kamaru ta tura dubbannin sojoji a shashin 'yan awarin Ingilishin kasar guda biyu domin dakile yunkurin da suke yi na cewa za a datsa kasar gida biyu. Jaridan Independent kuma ta ce shugabannin jam'iyyun adawan kasar kamar ni John Prundi na jam'iyyar SDF da kuma Bello mai gari na jam'iyyar UNDP da Dakule Desala na jam'iyyar MDR sai kuma Kawala ta jam'iyyar CPP sun yi Allah wadai da irin yadda tashin hankali yake faruwa a bangaren Baminda da Boya an da yanzu haka suka yi kira ga cewar a koma kan teburin shawara jaridan Horizon kuma ta nuna mana cewar bankin Afriland Bank yana kokarin yin gwanjon gidajen da kadar kadarorin marigayi Alhaji Garba Audu kan yanda 'ya'yan marigayin suka gaza biyan kuɗaɗen da ya ɗauka a hannun bankin yau sama da shekaru goma kenan da banki yake nawa su biya su amma ba su biya su kuɗaɗen su ba 'ya'yan marigayin sun ce al'amarin yana hannun kotun ƙasar sai jaridan du Sahel ta arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru an da ta ayyana mana cewar a kowane ranar ɗaya ga watan Oktoba ana tunawa ne da tsohon shugaban ƙasar Ahmadu Ayijo an da yi ƙoƙari matuƙa gaya na haɗa kan kan kasar da bangaren ingilishi da faransanci a shekarar 1961 an da yanzu haka kasar take nema darewa gida biyu za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan kamarun info an da ta mana cewar tashin hankalin da ya barke ranar 1 ga watan oktoba a jihohin ingilishi guda biyu ƙungiyar amnesty international ta fitar da ta cewar an kashe mutane goma sha bakwai a yayin da masu ta da kaya baya suke ƙoƙarin kafa tutansu a birnin baminda domin suna neman 'yancinsu mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida awal yanzu kuma sai wasu 'yan daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke ajiye mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. na na da ka auren hausa yan albasa kasu da shirin najeriya ina so in yi amfani da wannan dama in kira gwamnatin tarayyar najeriya da shugaba baba buhari dan allah dan annabi kamar yadda aka taho da tsarin cewa za a tallafa ma makarantu muna kira ga wannan tsari ya yi alƙace da yara makaranta kuma banda haka ina so in ba buhari shawara dan allah dan annabi kamar yadda yake adalci ya taimaka mutane to a taimaka ga asibitoci marasa lahiya a rika taimaka musu ko kuma a kai musu yawan kuɗin da ake bada na sayan magani a rage musu yadda za a samu sai in aka haka za a taimaka mata daga tana tare san a wannan gwamnatin an zaɓe ta kuma tana masa adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa kati sashen Hausa na marar Amurka suna na Sa'idu Magaribin nan Magari lokal Gannan jihar Zamfara. A ah, abin da 'yan majalisa suka yi ya yi daidai na ga magana ta a yanke ma hukuncin shekara talatin ko kisa ba su ɗaya ba har da ɓarayi wa'anda ya zanta 'yan fashi da makami su ma ya kamata a ce su majalisar dattawa da tumata da abin nan su kaddamar da wannan abu duk wanda da yake iya kisan mutum to shi ma idan aka kama shi ko a kashe shi ko ma a bashi ɗaurin rai da rai Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da ya kuma ta balija tara ba tarayyar Najeriya. Hakika wannan an taliki da ya kai hari a kan 'yan rawa a Amurka wanda ya kashe mutane da yawa. Hakika wannan lamari idan ba a kira shi ta'addanci ba to me za a gaya masa. ganin cewa ya hallaka mutane da yawa ya mallaki bindigogi da yawa abin mamaki ma ta aka yi otal din har ya samu damar mallakar waɗannan bindigogi masu ɗimbin yawa a ɗakinsa ya kashe mutane sannan kuma abin mamaki ba a ce shi ɗan ta'adda ba ne mai ake nufi da ta'addanci. To madalla yanzu kuma lokaci da Muhammad zai dawo ya kawo mana labarai amma wannan karan a takaice. kwanaki bayan harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a birnin las vegas mazauna yankin na ci gaba da kwashe sawo'i masu tsawo suna bin layi domin ba da gudunmawar jini ga waɗanda suka jikkata waɗanda suka shiga layin domin a ɗauki jininsu sun haɗa da mutane daga jinsuna da addinai daban-daban da suka fito daga birnin sama da mutane ɗari ne suka yi layi a cibiyar da ake ɗaukan jinin tun gabanin a buɗe ƙofofin cibiyar shugaban amurka donald trump ya je ya gane wa idansa irin barnar da guguwa ta yi a yankin puerto rico inda ya gana da shugabannin tsibirin ciki hadda waɗanda suka cicciki kuma munshin washington da kakausar lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar shugaba trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayuwar jama'a da guguwar ta shafa keɓaɓɓun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda jim kaɗan bayan da shugaban amurka ya kammala ziyarar tasa hukumomin yankin na puerto rico suka bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga sha shida zuwa 34 to madalla masu mu a nan muke kakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammadu lalo da ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyar matayo malama zainab ni sarfila hashin gumel nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum